alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da goma sha uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha tara a cikin alkur'ani wato suratu maryam alaiha salatu wassalam wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun fara magana a kan aya ta arba'in da biyu wato aya ta arba'in da ɗaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ba mu labarin isar annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da yake ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya wato ka ambaci tarihin annabi Ibrahim a cikin alqur'ani shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance mutum ne mai tsananin gaskiya mai tsananin gaskatawa kuma ya kasance annabi ne daga Allah subhanahu wata'ala to za mu ga irin wato da annabi Musa da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tarihin su ya nanatu saboda gwagwarmaya da suka yi da kuma kira zuwa ga tauhidi sun yi fito na fito da mushrikai sannan kuma sun ba da rayuwarsu da lokacinsu da dukiyarsu da duk irin abin da suke da shi domin tauhidi ya tsaya bayan Allah nan alaihi masalatu wassalam sun aiwatar da wannan aiki shi yasa zaka ga wurare daban-daban za a yi gangami misali a yi kokarin in masa zai shiga cikin su zai yada da'awa kuma da mahaifinsa ya fara kamar yadda za mu karanto a wurare daban-daban yanzu gashi nan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 Allah subhanahu wa ta'ala ce ta ambace shi da mahaifinsa ya fara wa'azi kamar yadda aka ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzir ashirataka aqrabin ka gargadi danginka mafi kusa ya tabbata a cikin sahih a lokacin da ayar nan ta sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira mafi soyuwan mutane a wurinsa fatima diyarsa radiyallahu anha ya kira abbas radiyallahu an wanda yake kawu ne a wurinsa ya kira Safiya bintu Abdul Muttalib wacce take baffa ke a wurinsa radiyallahu anhum yace anqibu anfusakum minan nar dukkanin ku gaba daya ku tsamar da kawunan ku wuta fa inni la ne ankum min Allah shay'a idan ba ku bi da awata ba idan ba ku bi abin da na kira ku zuwa gare shi ba to ku sani cewa ba zan iya amfanan muku da wani abu ba a gaban Allah gobe ran alkiyama a don haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma da mahaifinsa ya fara lokacin da yake cewa ya abati lima iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni 'anka shay'a iz qala li abihi a lokacin da yake da mahaifinsa ya abati ya baba lima don me ta'budu kake bautan ma la yasma'u abinda bai jin ka in ka kira shi wala yusiru bai ka in ka kusance shi wala yughni anka shay'a baya kuma iya tsina maka wani abu baba kai ne kake bautan wannan dukkanin su gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya musu irin wannan magana cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu dhurewa masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala yasma'u lahu wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dawf adh-dhalibu wal maslub wanda kuke kira na gumata? idan da kuda zai kwaci wani abu daga cikin jikinsu ba za su iya kwato abinda da kudan ya ansa ba bare ku da kuke kiransu su jikin na muku wani abu ba za su iya ba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir in ka kira ba zai ji ba wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada in zaka ta kiransu su zuwa ga shari'a ba za su ji ba saboda abubuwan da suke kira sun yi nisa a ciki amma kuma sun gaza gane cewa wannan abu ba zai iya amfanar da su da wani abu ba ba zai iya kare su cuta ba shin mutum daga cikin mu dan me yake sana'a ai dan ya samu karuwa don me kake kasuwanci don ka samu riba to in ka sa misali dubu goma sai ya zama da cewa an biyo ka dubu ashirin ba magana uwa kuɗi ake ba kasuwanci ya yi rana kenan to abin da ya same su kenan kuna bautan waɗanda ba su ji ba su gani ba za su iya kare ma kansu ba bare su kare ma wani don haka ne amfanin bautan wannan iya abin ya abati inni qad jaa يعني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا da wannan muke iya gane cewa kyautar Allah ta fi waye baka matsayi a wurin Allah subhanahu ba shekaru ba ne ba dangantaka ba ce Allahu ya safi min mala'ikati rusulan wa minan nas tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba. Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba da falalarsa ga wanda ya so a lokacin da yake so kuma ta yadda yake so ko da ko kai baka so yadda shi ya so ba wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li yusibu bihi man sha'u min ibadi in ya shafe ka da alkhairi babu wanda ya sai hana in kuma ce ya hana ka alkhairin ba wanda ya sai baka don haka ya kai baba kai ka haife ni ni kuma ɗanka ne misali baba amma yanzu fa doki ya koma kuturi sannan gaba ya koma baya ni Allah subhanahu wata'ala yake ka bini duk da shekarunka a matsayinka na mahaifi ni yanzu ne aka ce ka bi ya abati inni qad ja'ani min al-ilm lallai ba ba ni wani sani ya zo mani daga Allah subhanahu ta’ala ma lam ya ake wanda kai bai zo maka ba fattabi'ni baba biyo ni kawai a hadika zan bayyana maka ko zan shiryar da kai Sarafan wata hanya sawiya ta daidai idan aka ce alhidaya shiriya ko bayani yana ɗaukan ma'anoni da dama a cikin alƙur'ani yana iya ɗaukan bayani kaman wa hadainahu najdain nan ba mun ba mun shiryar da shi bane ai bayyana mun yi wa ɗan adam bayanin hanyoya guda biyu tariqal alkhairi wa shar hanyar alkhairi da kuma sharri can kuma yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma Tafura. mun masa bayanin hanya idan ya gode shine faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ya gode zai kasance daga cikin masu godiya in ya fanɗare ya bauɗe ya tankware zai kasance daga cikin fandararru kuma tambararru a don haka fatta ba baba ka bini a hadika Salatan sawiya zan ɗaura ta akan hanya ta daidai ko zan maka bayanin hanya madaidaiciya ko kuma zan shirya da kai hanya madaidaiciya malamai kuma suka ce shirya gida guda biyu ne in ka ɗauki wani akwai hidaya bayaniya bayaniya akwai hidaya taufiqiya irshadiyya akwai shiriyar da yake ainihin bayanin yaki amma mai shiryarwan wanda zai datar da wanda ake so ya shiryu sai Allah subhanahu ta'ala shi yasa yace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa abinda ake nufi da shiri'a nan naka zaka yi bayani ne ka ce wa mutane ga yadda abun yake amma wanda zai yarda a gane abin da kai ka bayyana to ne Allah subhanahu ta'ala ita ce hidaya Shi shine korewa annabi a can sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba shiryarwa irin ta datarwa amma Allah shi yake da wannan sai dai naka bayani ne kawai in alayka illa bala in kai bayani wanda ya so ya shiryar da shi shine Allah subhanahu wanda bai ga dama ba ba zai shiryar da shi ba ya abat ya kai baba in qad an min al-ilmi malam ya ya'ti lallai shirya sani ilimi ya zo mani abinda kai bai zo maka ba ni kabini hajjika siratan sauya, zan shirya da kai hanya madaidaiciya da wannan muke iya gane cewa wato da awa cikin ƙur'ani in ka koma ka nan ɗa ne ke kiran mahaifinsa amma in ka koma can kuma yanzu mahaifi ne ke kiran ɗansa annabi nuhu da ɗansa wa qala kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ya kai ɗa ka zo ka shiga cikin kwale nan duk wanda ya hau kwale-kwalen nan ya tsira ya ce a'a baba tun da ka hau kai ka je ni sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alma ga wani dutse can zan je in haushi zai kare ni daga ainihin wannan ruwa annabin Allah ya san abin da ba wanda ya sani sai shi qala la asima al-yawma min amri Allah illa ma rahim yau din nan da kake gani ji annabin Allah no ba wani wanda zai samu kariya in dai baka shiga cikin kwale-kwalen nan ba baka kasance tare da mu ba babu wanda ya isa ya kare ka a yau duk wanda ke wajen kwale-kwale yau ya salwanta kaga nan ɗaki kiran uba can kuma uba ke kiran ɗa to wani wurin kuma in ka koma da ƴaƴan da uban haka ake ma juna magana misali annabi yaqub da ƴaƴansa a lokacin da yake magana yake cewa la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun wa lamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه shi ma abokin sani ne amma su yaran ba sani ba walakin na tsaron nan la alama don haka cikin abin da ya sani ya tara ƴaƴayen bayan an shekara tamanin. shi bai daina addu'a ba bai da tsammani ba su kuma ba su daina cakafi a kansa ba Ya ce ya bani ya fata yazhabu su mai yusuf wa akhi wa la tayasu min rahillah innahu la yasu mai rahillah illa alqawmul kafirun yanzu dai ya ce lokaci yayi bayan shekaru tamanin. ina neman ɗan ina ta addu'a ina ta faɗa ko ma ku faɗa in ja ku ja yanzu duk inda za ku je ku je ku karatsu annabi yusuf yana damdam alaihi ta wasalam suka ce innaka lafi dhalalikal qadir har yanzu kai kana cikin wannan ɗimuwa taka ya ƙare ya sake gaya masu inni la ajidu riha Yusuf laula an Nido. ina fadin ƙanshin sa bani a cikin jikina in ba kar ku ɗauke ni takare ko zautacce ku je ku nemo don haka kaga anan ‘ya'ya ne da uba su su faɗa shi ya faɗa wani wurin kuma ka koma mazaje ne ke kiran ainihin matayensu ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيها عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين النبي نوح na kiran matarsa annabi lot alaihi wasallatu yana kiran matarsa shima. to zo ku yi imani suka ce a'a kai dai tunda ka gane abin da ka gane ka dai shi yasa lokacin da azaba ta sauka abin nan qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilay fa asri bi ahlika bi qat'in min al layl wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-sabt alaysa as-sabt biqarib ka tafi ka bata tunda ta ki amsar da awakka abin da ya shafi waɗancan azzalimai yau shi ma zai shafi matarka shi yasa wani wurin kaji ya ce illa imra'atahu qaddarna innaha lamin al-ghabirin illa imra'atahu qaddarnaha innaha lamin al-ghabirin ita ce muka bata a can mun bata mun yi watsi ita saboda bata bi abinda shi mijinta ya kira ta zuwa gare shi ba ya abata inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت يا بابا لا تعبد الشيطان كرك بوتي شيطان إن الشيطان lallai shaitani da kake ganinsa kana ya kasance asiyan mai tsananin zunubi ne lirrahmani ga Allah subhanahu tunda bawan da ya fito na fito da Allah ya faɗa Allah ya faɗa shi ma ya faɗa shi to tun da kama haka qala fa ma aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin tun da ni kama haka ni inna ka duba fa shi dan ke ga Allah subhanahu ta'ala to ni ma wallahi wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalq Allah tun da dai ni ma aka yi dalilin abin da aka min to sai na tabbata kowa za a fasa ya zanto a rasa za kuma a mutu har liman alaba shi a rasa wanda zai sallah halin da muke ciki kenan da shaitani ba, hmm. shi yasa mun karanto da ku ana cikin talbisu iblis cikin abin da Abul farak Abdurrahman ibn al-Jawzi ya kawo rahimahullah don mutumin da Allah ya taimake shi daga cikin mu subhanahu wa ta'ala ya mutu akan musulunci bala'iku sukan buɗe baki su yi mamaki wai wace hanya ka bi ta kwaci kanka a wurin shedani saboda irin kadarko ainihin tarko tarkuna da shedan ya ɗana kuma bai taɓa da tsammani ba to the last minute wanda mutum zai bar duniya bai taɓa da tsammanin zai ribace shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin addu'ar da yake yi yakan cewa ubu bika an yatakhaffafa ni shaytanu inda al-maut Allah ina neman tsarin ka karka ba ɗan dama ya ribace ni a lokacin mutuwa saboda ko zaka mutu yana tsaye akan ka ai da tsammani ba a lokacin ne da ka mutu akan musulunci sai ciza ya tsaya takaici ya bakin ciki ya ce ka sha Allah ya kwace ka amma bare ba wasu don haka abu da shaytan karka bauci shaytani inna shaifana lallai shi shaytani kana ya kasance lir rahmani ga mai rahma asiya mai tsananin aika aika ne mai tsananin aikata zunubi ne malamai suka ce abin da yasa aka ce ya abati bai ce ya abi ba wasu suka ce an mai da wannan ya'un ɗin ne ta koma ta'u wasu suka ce a'a an kawo shi ne kamar nida'un nudba abin da ake ce nudba wato kira wanda yake na raɗaɗi ko ko kira a'a na bakin ciki ko ko kira abin da ake so ka yi baba amma ka ki kai ne suka kafa hujja da faɗin wani eh, kilini لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب كليني لهم يا أميمة بمعنى يا أبتي da قلت ya أبي da aka canza ainihin ya'un sai ta koma idan aka ce asiyan da asin da asai duk suka ce ma'anansa ɗaya in aka ce asin alawazi ne fa'il asai alawazi fa'il duk ma'anansa guda ɗaya wani mai iya magana yana cewa aw kullama ja'at ukabat قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا على عريف على وزن فعيل معنى عارف كوكما عارف دم معنى سريع شن وي إذن أكتي وتا قبيلة تازو كاسوا سيتا أي كومني مثني دا كتكنسو يدنك بنتكينا لالبي أو كل ما جاءت أكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا ذاك العريف أنا كعارف أنا كي وعلى عارف don haka asai ana iya cewa asin dukka ainihin ma'anansa guda ɗaya idan ka koma wurare annabi ibrahim alaihi salatu salam na fara bayani a jiya yana shimfiɗar mutuwa alaihi salatu salam, amma ba wai ya ma 'ya'yansa wasiyya ne da kadarori da dukiya ba a'a da musulunci ya musu wasiyya shi yasa Allah ya yabe shi subhanahu wa sai yake cewa wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min ahad millata abikum ibrahim wannan tafarki ne na annabi ibrahim shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin addu'a da yake yi asbahana ala fitratil islam wa ala millatil islam wa ala menene millati abina ibrahim har zuwa karshen abin ga mun waye gari a cikin tafarki irin na islama na addini na milla irin na mahaifin mu annabi ibrahim saboda yayi gwagwarmaya akan tauhidi yana kan katifa ya tara ƴaƴansa wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya ya ku ƴaƴana bai ce ga kadarori ko ga dukiya ba inna allaha safa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah subhanahu ta'ala ya zaɓa muku addini shine musulunci karka yadda ranka ya bar cikin jikinka face kana musulmi kuma irin addu'an da Annabi Yusuf kenan yayi rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani muslima Allah ka aira ina musulmi wa alhaqni bis salihin ka rizkar da ni cikin bayinka na gari dukkanin annabawan gaba ɗaya kowa abin da yake buri kenan a don haka shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma addu'a sa kenan Allahumma ya waliyal islami wa ahlihi sabbitna ala al Islami hatta nalqaq ya Allah majibincin musulunci da masu musulunci tabbatar da duga digin mu akan musulunci har mu haɗu da kai ya abati la ta'budu shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya baba karka bauti shaytani lallai shaytani ya kasance mai sabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya abati يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت يا بابا إني أخاف الخوف ينا أوكا ديوة يكتوك على علم ma'ana a kafin ai alam na sani baba in baka bar wannan tafiya ba sabin da zai faru na tabbatar da cewa a kafin an ka azabun Minna rahman na san wata azaba daga mai rahma Allah subhanahu ta'ala za ta shafe ka idan ku haka ya faru ta kuna li shaytani waliya za ka kasance majibinci ne masoyi ga shaytani wasu ka ce a'a alkhawfu anan ala babiha ma'ana ina jiye maka tsoro in ka ci gaba da irin wannan tafiya to lallai ka sani baba azaba za ta shafe ka daga Allah subhanahu ta'ala kuma sannan za ka kasance majikinci ne ga shaitani idan ka koma wurare da yawa gabanin nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani yana daga cikin abin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da bani Isra'ila sun kasance suna ganin mutum maɓannaci ne a cikinsu yana ɓanna amma ba zai hana su ci abinci da shi ba ba zai hana su sha ruwa da shi ba ba zai hana su yi mu'amala da shi ba shin wai ba mai akzari ba ne yake mana wala ya juzu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu baya halatta ga mutum ya yi abota da fasiki ko kuma ya zauna da shi wata ta zo take jan mana bayani take ce ah malam miji na ashe wai talauci haka yakan sa mutum ya kasance ɗan ƙaramin mahaukaci nace me ya faru nace to wai mijinta yana gaya masa cewa wai wallahi ko dan fashi ne in dai zai zai sato kuɗin ya bashi zai mai addu'a cikin sallah in ya fita Allah ya bashi sa haka fa al'umma muka koma ka san mutum mabannaci ne tambaɗaɗe ne bambaɗaɗe ne ba aikin Allah subhanahu wata'ala yake ba ba ya sa gaba ba amma kuma ba zai hana ka shi ba ka ci daga gare shi kuma ka kare interest ɗinsa ba me zai hana mu fada wahala shi yasa muke cikin wahala a'a al'amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa wallahi alal munkar da hadi da mummuna ya zama dole ne akan wuyan kowa yayi amma muna yi annabi ibrahim alaihi salatu da mahaifinsa ya fara to amma mu kana gani akwai wani lokaci da aka ban labari wai dubu arba'in ne aka yar wani yaro ya tsinta ya dinga cigiya ya dinga cigiya sai da aka samu dubu arba'in ɗin. mahaifin ya zage shi zagi irin na maguzawa wai ban san ba ka da hankali ba sai dama dukkan nan da nake maka mai hankali ake baka da hankali gidan nan kwana uku ba mu daura sanwa ba ka ɗauki dubu arba'in sahabi ne kai ko annabi ka ji irin wannan al'amari wani kuma ya zo shi yake ban labari ya samu custom da shi da wani shi wancan tun da yake kasa an za ka sha gwandar daji dole sai ka saki hanyar amma ka tafi ɗoɗan ba za ka iya saka wannan dadin ba za ka ya saki hanya cikin yan watanni burburbur ya gina gidaje kusan guda shida sai kiwon can ya kira ɗaya ya ce wai shin kai bakin yan uwa ne ya kama ka ko mai taimakon kai ne za a ka ko kuma kare ne ya cije ka ba wanda ya faru su aika ga ɗan uwanka wani ta rana ɗan aka ɗauke ku gidajen shi ake lissafa yana da gidaje shida kai har yanzu kana gidan haya ce baba hanyar da yake yi na santa na iya amma ina jin tsoron haɗuwa da Allah ce malam kabita haka garin ya koma ba fake mu an ɗan ne. to ina za da irin waɗannan abubuwa shi sa muke cikin wahala kuma ya zamana cewa za ka wayi gari wanda yanzu nan shekaran jiya a nan fa da zamu zo tafsiri an sake waya a nan a cikin masallaci To, kullum abin da nake faɗa kenan baki wani irin baki muke da shi nakan ce we just pretend muna pretending ne muke faɗa da gwamnati kawai we are just pretending but actually matsalar mu ne matsala ah to ka zo kana azumi fa from the first place kana azumi a goman ƙarshe ana fahimta inda fadala take kenan a masallaci to me ya rage kuma kai ne zaka koma ka je ka ce a'a ai uba sani yayi kaza ya yayi kaza we are just pretending kawai muna da kodewa mu sha da karari amma mu ne matsala na tafi yan jinsi ina karatu sai wani ya zai fito an akar muka nan yake yanzu ka ga da gwamnati take zagi zaka ji ana ta kafara yace amma mu ne matsala nace na sani ina tafi dan a kuma mutane suna bi na bashi ba sauke ban nan tafi to don Allah ne zaka ce wannan azumin da kake yi astaghfirullah ba dai nake ba da ladan ba amma kai azumi kai sata menene tunaninka kuma irin wannan shi sa kaga aka kama mutum idan da tsotsayi sai sa ya sauka me yasa dan ko dubu ɗaya ka ɗaukan ma mutum kame da shi baya yanzu wayan nan ko da dubu biyar ke misali yanzu inda tana nan zai yi amfani da dubu biyar ɗin a wani wuri to amma ba ta nan yanzu dubu biyar da ya kamata ya sa a wani wuri yanzu waya zai nema sai ya ce maka ya baka da Allah a ɗakin Allah malamai akwai masallaci da nake sallah wani lokaci muka waye gari duk an cire bulofan gaba ɗaya har da mic an ɗauke a masallaci kuma na ba ku labari a nan wani ya taɓa zuwa a wani masallaci a nan garin ya zo wai an ce wuce wai wai wai ciyaman ne ya turo shi wai gyara generation shi kenan kuma ba bincike aka samu ga maimakon a bincika a kwata kwata wani ciyaman ɗin daga ina shi kenan aka ce eh to masha Allah ga gwaje sare ga janareto nan shi kenan ya tafi janareto ya fito da karafuna da subanu da kaza da kaza mutane suna hira ya tura kofa hankali ya dauki mashin akan ma ya dauki eh, bana janareto akan mashin ko shi kenan to malam sai an maka baki masallaci inda mutane suke samun haske wani cikin ɗalibai na gaya mana wata ran sallah ta riske su a wani wuri aka ɗauke wuta wai sai dan kunna wayar shi haka a ga haske cikin wannan rintsin aka zo aka kifa wayar aka dankafa sun ya fice ya ɗauke to muna dai pretending ne da nake cewa to in tunaninka kenan shi shugaban nan da kuka ɗauko ba fa daga ainihin wata duniya aka ɗauko shi ba ba kofin ɗin shi aka yi ba mutum ne daga cikin mu mai tunani irin namu da ɗabi'u irin namu da hali irin namu da komai irin namu muka ce mun yarda Allah ya ɗaura ka akan mu ya kuma tafi da irin tunanin mu to me kake tunani in kai from the scratch ga tunaninka kai mundana kai sata to shi da ya hau taska yake ganin kuɗaɗen suna shukawa suna girmawa me kake tunanin zai mana kuma kai haka yi so ya kamata mu gina? wata rana ina fitowa NDC na zo na ga wani a kwance me ya same shi security sun suna dan ba shi cover wai wani ne yayi attempting ya sace mashin din ya fesa mai wani abu Allah ya taimake shi cikin haka cikin haka yana tafi faɗi faɗi tashi sai ya zo ya faɗa wurin sai suka ba shi wuri ya kwanta ya je mashin din da an ɗauke mashin din wani kuma da aka kama guduma ce fa guduma shi ke na ke ɗauka idan ka zo in ya take ke ta mashi sai ya tsaye da kai ya ɗaura kaya idan aka ɗaura dama kai za ka taimake shi kiki kaka a sa kaya to amma operation ɗinsa sai wurin sauka guduma fa zai dake ka da ita a ka flat za ka kwanta shi ke sai ta burma shi to malam guduma ko a kafa aka ɗauki aka dake ka da ita ƙafa wani irin kashi ne ba zai kare ba bare kai to mutane fa haka muka koma malam yanzu masu irin wannan tunanin shine kake tunanin wai zai iya kallon mahaifinsa ya masa wa'azi ko da fashi mahaifinsa ke? kama annabi Ibrahim ka duba kaga in ka koma wurare da yawa wa qala ibrahim li abihi azara eh, atattakhidhu in alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin baba da kai da mutanenka ina tabbatar maka kuna cikin bata bayananniya kaga da gida ya fara in ka koma cikin anbiya wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aqibun قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال a كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين yace da ku da iyayenku da kakanninku kun kasance a cikin bata tauhid bai taba compromising ba ai gangami a tsaya a ce za a yi masa kaza za a strike bai sa ya janye daga aqidarsa ba saboda ya riga ya gane menene aqida in ka koma can wa inna min shi'atihi la ibrahim iz ja'a rabbahu bi qalbin salim iz qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun a ifkan alihatan duna allah turidun fa ma dhannukum bi rabbil alamin fa nazara nazratan fi an-nujum fa qala inni saqim fa fatawallu anhu mudbirin qala ala آلهتهم ma lakum la ما fa raja alayhim darban bil yamin fa aqbalu ilayhi yazifun qala ta'buduna ma tanhitun yanzu kai ne zaka koma kana sassaka kana bautan abin da ka sassaka da hannunka ko ba a kira ka mai hankali yanzu misali kamar India akwai wani addini wani Hindus za a zo a kawata saniya a yi mata kwalliya sai mutum kusan kusan hamsin su kwanta sai a sako shanin duk wanda ta tattaka ta tattaka sai a rungume shi a sumbance shi wai ana mishi barka ko ya samu tabarruki ka Allah ka raba mu da bata mana Allah ka tsare yanzu saniya kai kake siyo ta ko idan kake siyo kanta kai za ka siyo ta idan ka siyo ta ita za ka ce ga inda za ka sanya ta ko sai inda ka ajiye ta abincin da za ka bata sai wanda ta zaɓa ko sai wanda ka bata sannan kuma da haka kuma ka koma ita ce wai Allah kake bautanta kai har da shugaban ƙasar India yanzu in aka kama ka kayan ka sa kashe ka suke ba India saboda ka a ta ka yi abin da bai dace ba kashi haka siniri siniri haka za ka daina wanka da shi a baki wai yana cin tabaru to kai ka anya kai din nan bai ci ba kai ya ci a to saniya da ake yin ta domin a kiwata a yanka a cika koma kana cin kashin saniya wai ka koma ka cin ta wai ta taka kawai kenan a dinga jubilating ana celebration wai wai wai wai ka samu tabaru to kaga shirka ta zo kenan in other form ta wani bangare daban saboda su waɗannan gumaka suke sassaƙawa yanzu a wani bangaren kuma a India akwai masu bautan bera hmm. yanzu kai bera ne isa gidanka kana neman taimakon Allah ne wurin fitar shi da ƙarfin tsiya saboda kai ka san ba zama lafiya to amma abin da suke yi za a gyara yadda ka san kana kiwon ainihin zomo da kaki haka ake kiwata tseren a bashi duk kai abin da ake ba tseren ma wani dan adam din a Najeriya baya yakin sa ita saboda ai index ya nuna cewa talaka a Najeriya baya iya kashe dala ɗaya a yin haka bincike ya nuna dala ɗaya yau nawa take dubu nawa da nawa dubu ɗaya da ɗari nawa da ɗari shida to mu ce da biyar ko da shida misali wannan ran ɗin to bincike ya nuna cewa an average man talaka a Najeriya baya iya kashe dala ɗaya bai iya kashe dubu ɗaya da ɗari biyar a yini to amma waɗannan ɓerayen abin da suke ci malam talakan Najeriya wani bai shi za ka gan su kuɓin sun yi gashi sun yi kaza to shi ma haka za a tabar shi sai ajali ya sauka idan ya mutu don raɗin kansa ba za a yadda shi ba za a ɗauke shi a samu wani a killace sai kasan yana kumbura ya tsuka sai ya yi wani ina wani irin wari to wai shi wannan mai bauta in yana da wata bukata sai shiga ya kunna kanshi ya kuka ya kuka ya shaki warin ya yi kaza ya yi kaza wai an kai an kai an kai wurin kenan malam kai ka ce alignment din da ke kai bai ci ba <laughs> wanda kai in ka ga tsira a gidanka in ka je wurin mai maganin tsira zaka ce wanne ne mai kyau zaka bani ne saboda ka bai kafa kana kokarin Allah ya raba ka da shi to wani sai mun ji bauta ya ce ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إنا جي مكة أوران ka shiga sanin ayari irin na ainihin shaitani sai ka kasance kai ma wani waliyi ne cikinsu. ma'ana masoyi ne ko ko majibinci abin da ya shafe su shi ma zai shafe ka baba baba ba na so ka shiga wannan tafarki bayan ya gama wa'azi ya gama masa bayani ya gama kaza kaza kaza to ga abin da baba ya faɗa qala radibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahduni maniya baba sai ya mai da martani zazzafa kamar yadda ya faɗa a wasu wurare can daban قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا ai kaga menene laifin mutumin da yace mallam ga kudin ka za su da gyara shin sai mun ya kai na gode ka gyara ko ko fada miki zaka da fada to shi baba sai fada miki da fada qala sai ce arahibun an an ya ibrahim yanzu kai kana kyaman ka bauci gumaka na ne ya ka ibrahim larabci tana da faɗi idan ka ce ragibtu na so abin in ka ce alhu ba na son sa shi sa ce wa man yarghabu an millati Ibrahima, illa man safiha nafsa ba wanda zai kyamaci tafarkin annabi ibrahim sai dai wanda ya wafinta da kansa a don haka arahibun an kai yanzu kana kyaman an alihati gumaka na ne ya Ibrahim ya kai Ibrahim bayan ni ne mahaifinka ni ne na haife ka la in lam wallahi in baka daina wannan wa'azin da kiraye kiraye ba la arjumannaka wallahi zan jefe ka ko kuma zan maka baki duk malamai sun faɗi wannan in an ce arrajmu shine jifa rajman bil ghaib سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير shin jifa ne za mu jefe ka ko ko a'a zan maka baki duk malamai sun faɗi wannan kuma dukkanin annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko suna ayuwa ne cikin abubuwa guda uku ko dai misali a kashe su misali ko kuma a kore su ko kuma a'a a gaya musu baƙaƙen maganganu a don haka idan ka ce a nan abin da ake magana la'arjumannaka zan gaya maka zazzafan magana annabawan da suka gabata dama an gaya musu irin wannan magana misali kaga annabi no a lokacin da yazo ya kira mutane suka ce ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha'a Allah la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin in huwa illa rajulun bihi janna suka ce a wannan mutumin yana da shafan aljanu aljanu ne suka taba shi kaga la nan magana ke baka in ka koma can wurin aminan annabi hud haka suka gaya masa wa ina adin akawkum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun qala al malaku alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha muna ganin kai wawa ne kai ne ka zo gaya mana magana to la arjumanna zan gaya maka magana zazzafa irin wanda mabiya can suka gaya ma annabawansu haka annabi shuaib lokacin da ya kira mutane jama'a ku daina kwange ba girman ku bane bai halatta ba bai kyautu ba suka ce ya shu'aibu a salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid kai sakarai ne kuma batacce maganganu daban-daban to in kuma kace a'a la arjuman naka jefewa ne to wannan ma a cikin alqur'ani ya zo da shi falima taqtuluna anbiya Allah min qabl إن كنتم صادقين أو إن كنتم مؤمنين فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين من يتقوك كجبائي ألا إن كنتم مؤمنين كيف إن الذين يقتلون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن كاشي كيف نيما مثالي وأن ياتبتا النبي نوح عليه الصلاة والسلام mutanen su sun masa gargadi qalu la in lam tantahi ya nuqu takunanna min al-marjumin wallahi zamu je kai kama huta saboda wa'azin nan naka ya ishe mu a don haka ɗayan abubuwa guda uku ne ko dai a kashe ko kuma a kora ko kuma ainihin a'a a faɗi maganganu baƙaƙe haka aka gaya ma annabi lo qalu la in lam tantahi ya nuqu takunanna min al zamu fitar da kai قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا dukkanin annabawa gaba ɗaya sai an musu barazana da abubuwan nan ɗaya guda uku ko dai za mu kashe ka ko za mu kore ka ko kuma a dinga dan ara maka maganganu wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanumlikanna adh-dhalimin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ba mu labarin yadda mutane suka yi mata wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin don haka sai ce arahibun anta an alihati ya ibrahim yanzu kai kana kyaman ka bauci gumaka na ne la in lam tantahi in baka daina ba la arjumannaka zan gaya maka baƙaƙen maganganu ko kuma a'a zan jefe ka wahjur limaliya ka kaurace mani tsawon zamani idan aka ce almali zaka ce hajartuhu maliyan wa mulwatan wa milwatan wa mula'atan wa mulawatan ma'ana ko dai ya zanto ka tafi ba ni ba ka salin alin ko kuma a'a ka kaurace mini tsawon zamani dukka wannan ya zo a cikin fasaf annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana tsira da Aisha radiyallahu anha ta tafiya ya Rasulullahi ni abinda nake tunani fa babu yinin da ya fi maka tsauri da tsanani da zafi irin lokacin Ohudu, lokacin da aka yi yaƙi aka kashe musulmai mutum saba'in aka kama mutum saba'in ya rasulullahi aka yi maka rauni har ma aka karye wasu daga cikin haƙoranka ni na fi ganin kamar wannan yinin ya fi maka zafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce a'a ba shi ne ya zafi ba abin da ya zafi hadisi na cikin muslim rahimahullah Ya ce, wata rana na samu mushrikan Qurayshawa a dabarsu suna hira ana shewa sai na zo na musu wa'azi akwai wani ja'iri ana kiran shi Ibnu Abdiyale sai ya mun ihu ya yi sowa ya mun dariya ya umarci yara su ɗebi ƙasa su watsa mani wannan abu shi ne ya sa ni ya sa ni ciki fiye da raunin da aka mana ranar Uhud a shekenan kun ga duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko dama ɗayan abubuwa guda uku ne ko dai a kashe sa ko a kore sa ko kuma a daddan kara masa maganganu to duk kuma wanda ya hau kujera irin ta annabawa shi ma sai an masa haka kullum za ka ga wani shi kullum mutuncinka yake nema ya za a iya taɓa mutuncinka ta ka ai Allah in bai tozarta ka ba babu wanda ya isa ya tozarta ka idan ba shi ne ya sauke ka ba ba wanda ya isa ya sauke ka ka'ida ce in ka gane wannan shi kenan ka huta kai ma mai din zaka bari shi sa annaba ka ga Allah sai kace annaba inna ka faina kal mutabi'in mun riga mun gama maka da su in ka koma daban-daban zaka ga irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya bi da makiya annabawa wani ya kare a wulakance wani cuta ce ta mai da shi wani sai yayi bara zai ci abinci ga sunan gida gida haka Allah subhanahu wa mai da su saboda sun taɓi bayan Allah na gari don haka duk mutumin da ya shiga sahu irin na malaman ko ko annabawan dole sai an yi masa wannan guda uku ko dai a kore ka daga inda kake ko a sauke ka a matsayinka ko kuma da wasu gungun mutane fajirai a shirare ba su da aiki sai yunkurinta da fitina kunna ma auqadu naran lil ardi kuma atfa'aha Allah duk sanda suka yi yunkura suka tada wuta Allah da kanshi yake kashe ta hmm. amma kuma ba zai sa su tsahin ba kuma kuma ba su ɗaukan darasi a wala ya rauna annahum yubtanuna fi kulli amin marratan aw marratan thumma la yatubun wa lahum yadhkur sun yi wancan sun faɗi an yi wannan an faɗi wancan ma an yi an to haka za su sai kuma Allah da haka za ta faɗi kai dai basu da Allah ka gani Alhaji Garban Gwalalo e cikin maza aka samu Alhaji Garban Gwalalo wai wani mai hikima yana cewa wai idan Allah ya yi mutum zaki to karo da shi bannan suna a sai ba ka yi maza don haka ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجر مليا idan ka koma cikin tafsiri in an ce maliyan wasu daga cikin malamai suka ce dahara ka kaurace mani zamani ba ni ba ka ba ka ba ni ban bukatar ganka kai ma karka nemi inda nake Imam ikrima da mujahid da al-hasan da sa'id ibn jubair da ibn ishaq su suka faɗi wannan suka kafa hujja da faɗin wani yana cewa fatasadda'a summul jibali li mawtihi wa bakat alayhi al-murmilatu maliya yana yaban wani mutum yace a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa kuraman duwatsu sai da suka kyakkece gaba ɗaya sannan wato mata da suka dinga cicciɗowa sai da suka ɗauki zawon zamani suna masa kuka in ka fassara maliyan a matsayin jaharan zamani kenan wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da maliyan wasu salin alin ka tafi ba ni ba ka ba ka ba ni wanda ya fassara wannan shine imamu kasada da kuma afiya aljadali ma'ana ka tafi ni ba ni da bukatan ganka kai ma karka gani to wannan irin al'amari dama ya samu asali duk mutumin da ya musulunta shi yasa kaga abin at-tarihu yu'idu nafsa tarihi yakan nana ta kansa tun lokacin sahabbai da ba wanda ya isa ya musulunta sai mai dangi a cikin garin Makka saboda in ka musulunta za a ganna za maka a gana maka azaba don su sun yarda kai komai amma ba musulunci ba to har yanzu haka zaka ga abin na bibiya yana bibiya in mutum ya musulunta sai ka ga kamar duniya za ta tashi a tashi a yi can a yi nan wai yayi komai amma ba musulunci ba shi ko musuluncin nan alkawari ne na Allah subhanahu wata'ala sai ya kai duk inda ba a tunani alkawari ne na Allah subhanahu wata'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard كما alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi ارتضى wa la يبدلنهم min ba'di khawfihim amna don haka fada da musulunci yadda kasa kana sahin sakratan yawman liyuhinaha falam yadhirha wa auha qarnaha qarnahu wa'idu kai ne misali kaman wai an bata maka rai a kun san zuma rock ai hanyar abuja nan an bata maka rai sai ka je ka tuba riga ka sa gajeren wando ka samu kanka kana ta bugun kanka akan dutse shin da kai da dutsen wa zai to haka abin da zai faru wai dan ka yi faɗa da musulunci a'a kana ɓata lokacinka ne wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al Howan هو الذي أرسل رسوله بالهدى ne الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله سبحانه وتعالى ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da musulunci don ya shafe duk addini wanda ba shi ba wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alayhi zai yi dominating kowa zai narke komai da kowa ko da an so ko da an it's just a matter of time lokaci ne kawai gine ba in ka ga ana ta kashe musulmai a kashe nan musulman ne ake kashe amma musulunci shi bai kasu ba bai tsaya ba yana yana tafiya kuma ba zai tsaya ba da ikon Allah abin da ake nema wurin mu kawai mu gyara musulunci ya zo da kyakkyawan ɗabi'u da halayya na gari sosai sai mu yi kokari mu siffantu da ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai musuluncin a baki ba kuma ayyukan mu da ba malam ya mu ishara lokaci yayi gobe idan Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa baba ya gama magana yanzu da kuma annabin Allah shi kuma zai mai da fartani alaihi salatu wassalam na'am malam gare assalamu alaikum ala iyalan alaji alhaji sale ramin kura sun tura dubu biyar ta account din masallaci a yi wa mahaifinsa addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala ya ji shi da gafara Allah ya sa ya huta Allah ya jaddada masa rahama kuma Allah ya haɗa kan gidansa Allah ya sama musu mafita ya musu ɗaukaka Na. assalamu alaikum Allah ya tsara malam eh, albarka da tsawon rai albarka malam tambaya ta ita ce malam idan ka hana a ba ɗan shi a aure ba laifi Ka yi jihadi imamu yahya imamu yahya yana cewa rahmatullahi alai mai da martani kamar ga ɗan bid'a wannan jihadi na ka kai jihadi na'am wannan shi assalamu alaikum malam da wanda ya tafi da wanda shi ma ya jajirce da ibadu irin su karatun alqur'ani azkar nafiloli qiyamul layli zai samu lada daidai da mai itikafi ko mai itikafi yana da wani ladan na daban to shi mai itikafi kamar yadda talakawa ne suka zo suka ce ya rasulullahi zahaba ahlul dusuri bil ujub yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim talakawa suka zo suka ce ya rasulullah masu kuɗi fa sun tafi da lada na gane suna sallah kamar da muke yi suna azumi kamar da muke kuma su daɗin gushi ma sun tube suna ɗaukar dukiyarsu suna badawa sadaka mu ba mu da wannan dukiya na sana to ku zo zan gaya muku wani abu da za ku dinga yi sai su ma masu kuɗin suka zo sai ce ka je ka dinga tasbih ka dinga tahmidi ka dinga tahlili ka dinga takbiri ma'ana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar su ma masu kuɗi a gaban su ake wannan magana sannan kai ka je wa iyalin kama kana da lada ya rasulullah wannan raba ba yanzu mutum kuma ya ji daɗi kan daɗi kuma a ce kaza a ce a to inda cikin haramun yayya kake tunani masu kuɗin sun ji wannan magana sai suka zage damtse su ma suka je suna yin tasbihin suna yin tahmidi suna yin tahlili sannan suka ci gaba da dukiya sai talaka suka koma suka ce a ya rasu da ka ga mutanen nan in ji ta muke mun kadai ka ba sai ne ba kai kadai na ba su ma in za su yi su yi to ai su ma suna nan suna yace to wannan falala ce ta Allah yana baiwa wanda ya zo kenan shi mutumin da ya itikafi ba zai zama kamar wanda yake waje ba saboda ai kai ka tsaya kana hutunka ka yi can kai can shi ko ya killace kanshi in dai har abin zai yi da gaske to ba za a daidaita ba لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجه نعم ana yace malam mutum ne yake faranta ma iyayensa rai duk abin da suka sa shi yana yi amma idan mamar shi ta mai abin da bai ji daɗi ba sai ya taɓa ta rai amma kuma duk wani abu yana yi musu shin wannan ne hukuncin wannan bacin ran da yake to ba daidai ba ne su iyaye in dai ba umurtan ka suka yi da sabon Allah ko da kafirci ba an ce duk halin da kake ciki ka bi su وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما nan ne aka ce karka musu biyayya amma duk abin da ba wannan ba ya zama dole ka kai musu biyayya musu kan ba sabon Allah ba na ana ce assalamu alaikum Allah ya ji kan mahaifan malam Allah ya saka malam da aljanna shin malam ya hada ce ko yana halatta a bi limamin da baya ajiye gemu a matsayin limami to babu laifi ana iya bin shi sallah eh ana iya bin ki sallah insha Allah sai ya ce malam ina buƙatar addu'a da gare ka da kuma ƴan uwa Allah ya azurta ni da ƴaƴa sun gama karatu kuma ba su samu aikin yi ba gashi karfi na ya kare a cikin ƴaƴan nan akwai mata waɗanda sun samu mazajen aure sai dai ba ni da abin da zan Auren da su ina barin su ayi wurin malam da to Allah nake roƙo su Ana wata wata'ala ya baka yadda za ka yi kuma yaran Allah ya ba su aikin da zai zame musu alkhairi duniya da lahira Na. wani shi assalamu alaikum ina so da Allah malaye mana bayanin hukunci akan masu sallah da riguna masu zane ko hotuna na abu masu na wasu abubuwa na yanayi kamar shaidano haka misali kamar jesi na yan kwallo waɗanda za a ga mutum mutumi ko wani abu makamancin haka malamin hukunci ba daidai ba ne domin malam muhammadu sidik min shawi mai Asfawar musallin ya kawo wannan magana annabi alaihi salatu Salam ya shiga labule ne ya gani da zane ce a cire ta sai kafa hujja da wannan cewa baya halatta mutum ya yi ainihin sallah da duk abin da zai ɗauke masa hankali kuma sau da yawa muna ganin irin wannan sai mutum ya sawo jefi kaza, lamba 11 ko lamba 12 yadda ka san an zana da aska ya zo daidai bayan liman ya tsaya kuma shi sahun gaba na manyan mutane ne a musulunce ba wai masu kuɗi ba a masu karatu saboda ya tabbata a cikin muslim liyaliyani minkum ulul ahlami wan wanda za su bini masu karatu su za su bini saboda in sallar ta zama misali da ka jawo shi ya san ya za a yi amma ka zo misali kai ba hula ka zo da jefi ka yi kaza wannan duk ba sifa bace ta kamala ya kamata in za a yi sallah sai a mutunta sallah saboda sallah wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in sallah tana da girma amma fa sai ga masu jin tsoron Allah subhanahu ta'ala shi yasa ga sallah bai taba sallah kan shi ba komai ba in zai sallah yakan yafa abin da ya rike bai abin nan sallah kan shi ba hula sai ya rike saboda girman na'am na ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana malam tambaya ta ita ce idan muka idar da sallar asham wayansu sai su tashi su kawo raka'a ɗaya domin cike wannan wutirin nan saboda za su yi kiyamun laili shin malam hakan yana da asali babu laifi akwai cikin malamai da suka da wannan fatawa na cikin so lokaci ya tafi abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya waɗanda suke tsare a wurin 'yan bindigan daji Allah ka kwace su mu da muke waje Allah kar ka haɗa mu da mutanen nan waɗanda suke da hannu yadda suka sanya mutane suka zama 'yan gudun hijira Allah ka mai da 'ya'yansu 'yan gudun hijira yadda suka hura wa mutane wuta Allah ka hura masu yadda suka jefa tsoro cikin zukatan mutane Allah ka jefe su da tsoro Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu kyakkyawan ƙarshe